ta faru ta ƙare littafi na goma sha shida dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da kuma Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa da sabansa da mamu suka bi ta farki madaidaiciya da yanzu har zuwa tashar kyama littafin ta faru ta ƙare littafi na shida a littafin da ya gabata littafi na goma sha biyar mun dakata ne daidai inda kin ga sai mu taru mu rufa juna asiri saboda kin san sirri na na kuma san naki sirrin haɗa kai mu yi aiki a tare ko jinjina kai minal ta yi ta hau godiya kan ta mata sallama har da ma karɓar lambar waya ta yi waje a littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu wuce ba tare da bata lokaci ba kai tsaye bangaren sarauniya daura mata nufa bayan ma sun gama gaisa ta buƙaci keɓewa da ita hakan ya tilastawa sarauniya ba da umarnin a basu wuri gyara zama ta tana kallon minal lafiya ta tambaya da alaman kosawa murmushi minal ta yi ta ce lafiya lauma na kakos ya na ƙosawa kina ƙosawa akan jikalle mai gida baya ma zuwa ko shine ma yasa na riƙe abona takaici ne ta nake sarauniya daura mata ce ni ko amo uwarki ma na wasa da ita bareke saboda kina yar talakawa ne amma mu a masarauta ba ma haka kin ji na gaya miki faɗi abin da zaki faɗa ki fice min daga ɓangare na ban san yin ma yawon uban me kike mun ba manya kawai murmushi minar ta ita ce za ki kura ta kenan idan na faɗa wa duniya cewar ke ce kika kashe salma matar takawa ke da Nusaiba yar gidan Galadima za ki iya korata kenan idan na faɗa cewar ke ce kika hana wa Hajiya Kilis haihuwa ta hanyar mamaka mata mugun magani na hana ɗaukar ciki ko dai za ki iya korata idan na sanar da cewa ke ce kika yi hari har sau biyu wa yaran takawa da nufin kashe su kina ganin wannan matsayin da kike kai na zama uwar sarki babba kuma babbar mata a wurin sarki mai rasuwa ba zai kau ba ki gane ni fa ba da wasa na zo ba zazzara ido ta somai tana waige-waige kar wani ma ya jiyo minal dariya minal ta yi har duka kyawawan fararen haƙoranta suka bayyana ta furta ban gama ba ai in ci gaba da bayanai na kenan kar ki ji mamakin sanin dukkanin waɗannan abubuwa da ne domin dai kuwa wacce ma ke miki aikin ba kya biyan ta da kyau nawa biyan ma ya fi kauri idan kika yi yunkurin taɓa ta ita ma duniya ta ji wannan kai tsaye ta kunna wa sarauniya daura ma audio da suke tattaunawa akan takawa da yaran shi sun ƙi kasuwa ba kamar yadda Salman ta yi saukin kisa ba take kuma take mita a akan lalle Yusuf bata kashe takawa da wuri ko ta tona wa ubanta da uwarta asirin abin da suka aikata a masarauta su da waziri hauka cewa sarauniya ta yi minar sai murmushi take yi kina son in rufa miki asiri da sauri ta ce eh mana yata kika mu haka ai ma baki kyauta min ba ki tallafe ni ko me kike so zan baki wallahi murmushi minal ta yi a cikin kogon gidan kaso na sassaƙen kogon haƙo haƙo ɗan adam akwai tsohon sarki da wasu suka ɓoye suna galabaitar da shi shekara da shekaru so nake yau ba sai gobe ba ki sanya a bidari a ji a ɗauko shi a kawo mun shi cikin sirri wannan shine fansar sirrinki kin yarda da sauri ta kalle ta da gaske yake wai dan hajjiyar kilisa abdul sarki wanda ya bata yana nan raye kuma a masarautar nan ma ta hankaka mayar da dan wani in mm, a masarautar nan ta hankaka mayar da dan wani naka Gyara zama ta yi. Da labarai na, da labarai na ƙarya ne ai da ban ma san naki labarin ba har na bayar. Ni fa ba na ƙarya. Jinjina kai Daurama ta yi. Minal ta ƙaurara ma muryar ta ce, kin san wani abu? Kallon tsohuwar ta yi ta ce, ina da labarin kin fi kowa yawan fadawa da masu tsaro kuma waɗanda ake shakku. Ki tallafi sirrin ki salon alun ki je ki aikata abin da na ce idan ma ba haka ba wallahi ina da bayanai akan ki so dubu da za su fallasa tasirinki da zuri'arki sau dubu a cikin daƙiƙa dubu ciki kuwa har ma kisan yayan masarauta na barayar zaki da kuka yi su biyu don ma kawai jikanki ya gaji don ma kawai jikanki ya gaji sarauta kin ga ta nan kawai ya isa ma ya sanya har anti sailuba da zuri'a ta sulakanta in kuma sanar da sanadiyan zawarcin waccan abar mai mugun girman kan tsiya wa sarki da zawarci wani bakin ciki ne ya lullube sarauniya da rama amma 'yata a iya yarinyar nan fa ta shallake tunaninta gaba ɗaya wallahi ba ta taba zata asirin ta zai fallasa lokaci ɗaya ba amma to duk ina ta san wannan ma nusi ba ta san da zancen ba ba ta san da zancen kisan yaran wancan masarauta ba zufa sai ta an tayo mata take cewa karfe nawa kike so a kai miki jalal din murmushi ta karfe uku na dare zan bar masarauta zuwa hanyar jejin ɗan sadau a can nake so a kai shi sarauniya kar bayan ma na na ɗaga ki yunƙurin yin wani shirmin dukkanin wasu waɗanda suke masarautar nan idanuwa na ne ciki kuwa hadda ma na jikinki ina da majiya dubu duk wani ido da yake masarautar nan idanuwa na ne duk wani abun da baya kallo ma yana kallo a masarautar nan kuma ni na dasa ina da majiya dubu, ina da ido guda dubu, magana dubu, ina da wannan abun da na kunna kika ji yanzu sau dubu. A wurin mutane dubu kowanne sau dubu a cikin kumfotoci guda biyu. Ki yi wasa da damar ki sau ɗaya, ki walakanta a cikin sekon ƙasa da dubu a wurin mutane biliyan guda dubu. Tana murmushi ta miƙe tare da faɗar, idan an zo wurin a ajiye shi kurum dai, kar a tsaya jirana da kaina zan ɗauke shi. Lastly, a tabbatar da ransa za a kawo shi don majiya mai tushe ta tabbatar mun da ransa. Nisa ta yi ba za ta ma gaya wa kowa ba ita kam, haka Minal ma ta wuce ta bar su. bangaren ta koma ta tarar da takawa yana ganin ta shigo ya miƙe ya rungumo ta. Ta sanya mishi abun audio recording jikinta yana jiyo ta da kowa. ta sanya masa audio recording da ta je ta hira da kowa minalin mu'as har tsoro kike bani fa irin wannan tulin baiwa a kanki Kin san kuwa ko ni na tsorata ma da wannan shirin shirin naki? Anya ma baki da aljanu kuwa? Hikayar ki mai ban mamaki ce fa. Ko a labarin littattafan wasa ban taba jin gimbiyar masarauta mai kwatan ‘yanci mai kuma kwatankwacin iliminki ba. Fikirarki ta daban ce, haske da ƙwaƙwalwarki ta daban ce. Maganarki, nagartarki ta daban ce a wajena. Ina son ki minalin mu'as, ki zo ne miki wanka na ciyar da ke da kaina. sannu da ƙoƙari mai hikima murmushi ta tana kallonsa dama kana magana mai tsayi haka mu'az riko hannayen ta yi na tabbatar ko ni ban kai ki iya furta kalmar sunan mu'az ba maminale duk ranar da kika haifa mun ɗa namiji sunan mu'az zan saka masa murmushi ta yi masa mai ƙayatarwa ina ma a ce akwai wani gurbi a zuciyarka na wata mace bayan marigayiya salma da na ce duk matar da ta yi sa'an zamtowa matar mai sai ta sha kalaman soyayya Da ganin bakin nan naka na san zai iya lof. Murmushi ya shi ma, Salma da Banci a rayuwa terminal. Gani nake ko rungumar ke, nan da nake yi tamkar ma na ci amanar Salma ta ne. Sau tari kan roƙe kan roƙe ni akan kar na haɗa kar na haɗa mata jikina da na wata mace don Allah ko bayan ranta. Ta sha faɗa min shi yasa take so na ɗauki wannan matsayin wasiyarta. Na je mata aljanna insha Allah ba tare da na haɗa mata jikina da na kowata mace ba. Murmushi mai ciwo minal ɗin ta yi, ai cika alkawari yana da kyau. Na sani wasiyar mamaci makusanci abu ne mai tsayawa mutum a rayuwa. Wannan ce ta sanya na natsu na ƙagara in gana kammala maka aikinka da nake ganin kamar Allah ne ma ya turo ni don na yi shi, in je nima in cika wasiyar marigayi mijina. Ni kam bana da kamar Muhammad a rayuwata, son da nake masa ba na wa kaina yanzu ba zan taɓa son waninsa ba kwatankwacin ma yadda na so shi insha Allahu bayan na auri Yusuf na haifa wa Muhammad yaro zan nemi ya sauwaƙe mun nima in je in haɗu da shi a janna in kai masa ya sa aikin da ya soma da kanshi wannan ma dan wasiyar tasa ta zo ne akan yana so ma na haifa masa yaro ta hanyar ɗan uwansa tunda shi Allah bai na bai bashi ba da ba don haka ba Da na dinga masa tanadin kai na har ranar lahira. Wani irin zafi da raɗaɗi ne ya zirci zuciyar takawa tun kan kammala maganganun nata. Idan nan nashi ya kaɗa ya yi jajar da shi, fisgo ta yi ta faɗa ƙirjinsa, don dama ta juya. Ya ce cikin daƙaƙƙiyar murya suna kallon juna. Da kin adana wa kanki kalamanki, saboda sawun takawar takawa ba na wani banza Yusuf ba ne. mutumin ba ai mutumin da ya isa ya auri matar da zan sa da zan saka ba ba kuma tana tunanin zan taɓa ɓatar wa matar na kalmar nan ba ƙwace kanta ta tana huce sawunka ai tana lahira ta kawa wannan sawun ta muhammad ce shine shi kaɗai har lahira ka bari idan ka je lahira yadda ka ce ka nuna wa salma wannan idan amma ba ni ba ni kar ka nuna min idan ka kai na salma ne ni na muhammad wata iriyar zuciya ta taso masa da ke shirin fasa masa kai Banɗaki ta wuce abinta domin watsarwa, shi kuwa ɗakin ya bari gaba ɗaya zuwa falo, zuciyarsa na masa azababben zafi da tuƙuƙin baƙin ciki. Kalaman Minna sun tunzura shi, za ta gaya wa wani namiji take wa tanadin kanta lallai ma Minna ɗin nan. Wato a shi take duba take faɗa masa cewa wai, wai za ta ma wani ɗa namiji tanadin kanta har ranar lahira. A bawon wanka Minal ta runtse nan gangam ta rike babu abin da take tunawa sai kalaman takawa da suka mata da mikiya lallai ta yadda gaya din nan auro ta kawai yayi dan ya baiwa Yusuf takaici, amma ita ina ruwanta kuma da su Yana cewa ma ba zai sake ta ba, to me kenan yake nufi wai? A nufinsa haka za ta tabbata ba za ta taba sanin ma waye namiji ba. Duk daɗin nan da ƙawayenta ma ke sanar mata akwai harkar nan, a cikin harkar nan ana jin daɗi, matuƙar ma ka haɗu da mai son ka kenan ita haka labari zai tashi a labari ba ma shi ba ta gano haƙƙin Muhammad ne ke bibiyar rayuwarta har yanzu wallahi kil wannan sha'awar da take ji akan Mu'az haka Muhammad ma yake ji game da ita yanzu in kuwa haka ne ya sha ya sha azaba saboda wallahi yau Allah Allah Allah take dare yayi ta kwanta a jikinsa shine kurun abun da ke ma rage mata raɗaɗin zuciya zai gaya mata wani tabbas shi shi shi gashi wai wai Salma ta hana ko kuwa to ko wiwi ma ta saka ta dinga yi ma ba ƙaƙƙautawa tana ta kukanta a wurin wallahi tallahi wiwiwi haka ta kama kuka cikin bayi ta yi ya kai na awa ɗaya fuskan nan nata gaba ɗaya dama gashi Haka dai ta ƙara tana yin wanka a haka, suka mata jajir idanuwanta, shi kuma a can ɓangarensa ya gama zuciyarsa ya dawo ɗakin ya fi mintuna ashirin bata fito ba, leƙawa ya ban ɗakin har ma lokacin tana cikin ruwa, tana ganin shi ta mazge kamar ma babu komai amma duk da haka ya gano kuka ta yi, ko me ya saka ta kuka oho, wata ma dan ya ce ma ba zai sake ta bane shine kuma ba zai sake ta ɗin ba wallahi tallahi gwara ma ta kwantar da hankalinta ta bar masa kuka. Girman kai da iza sun hana masa ma ƙarisawa ciki don ma haka juyawa kurmi ya bar mata faɗi din a ɓangaren minal kuwa bayan mata gama kimtsawa da komai sai da ta kira mai sai da ta kira mai likimo ta kalle ta sosai ta ce yau a masarautar nan zaki kwana amma kofar kudu kusa da haƙon ɗan adam zaki duba min waye shiga waye ya fita mai kuma aka ɗauko da sauri ta kalle ta ranke daɗe sawun taka ki min rai wurin nan yana da hatsari murmushi ta yi na sani ai kuma ban ce ki je ciki ba saura kuma kina barin nan ma ki gaya wa Nusi uwar kin Me ya faru kai tsaye in ji? Me ya faru? Ko me ya faru kai tsaye in ji in gaya wa takawa abin da kuke shiryawa ke da yaran shi. In kuma sa in kuma sanar da yaran su ne suka kunci birkin motar margaya sanma in ƙara gaya wa duniya ke ce kika ɗana cameras a gidan takawa na cikin city in kuma sanar da cewa kina da iliminki hasali ma ke yar daba ce mai boyon kuruwa zan tabbatar wa takawa cewar da sa hannunki aka zuba masa gubar da ya ci in ƙara sanar da shi cewar bayan nusi da kike aiki har ma sarauniya da wurama ma kina mata aiki don kuwa ranar da aka kawo ki hari ranar da aka kawo ke ce kika saka kowa eh, ke ce kika saka kowa bacci a gidan nan haka zalika yaran ki ne suka yi aikin koya takawa zai yi da ke idan ya ji cewar masu gadin gidansa na City ma ke ce oh, ogarsu? Dalilin kenan da ya sa masu kai su sumar karya ranar da aka kai wa Haidar hari ina gidan. Gimtsewa sosai Miliki Motai ta soma banbaki da neman yafiya, hankalinta gaba ɗaya ya tashi, ba zan faɗa wa kowa wannan maganar ba, idan har ma za ki min alkawari kwaya biyu zuwa uku. da sarki ta ce wallahi za ta yi da farko dai za ki sanya da farko dai za ki sanya ido tun daga nan saboda sarkin da ya bata ne shekaru fiye ma da talatin na gano ina inda yake shine ne nake so a fito da shi to akwai wanda za su fito da shi ke naki aikin shine yaran ki wasu su laɓe wasu su tabbatar an fita da shi daga masarautar nan lafiya sannan kuma a tabbatar an bi su inda suka ajiye shi sai ku ɗauko mun shi zuwa wani gidan da can za ku same ni ni da takawa cikin dare. karfe uku na dare za ku yi. Hanyar jejin ɗan sadau wasu su je su jira, sannan kuma masu bin su su biyo su a baya. Ba na so wanda ke jiran su su bari masu gansu gan su, sai sun ma kamar ya kai minti ashirin da ajiye shi sannan su je su ɗauke shi. Su ɗauko min shi zuwa inda na ce, kuma ke ki je tare da masu jiran nasa ku kai mun shi inda na ce. Ku bi a hankali ga jikin tsufa ga kuma wahalar da ya sha. jinjina kanta ta yi cike da gamsuwa sai abu na biyu ba na so nusi ta san na san sirrin ku ya tono ci gaba za ki yi da pretending as if nothing happen kin ji ni ba nan ma daga kanta kawai ta yi murmushi minaltai idan tsohon sarki ya dawo ya ji labarin ke kika taimake shi me kike tsammanin zai miki na alkhairi ki natsu ki daina bin nusi mai take miki me take miki na alkhairi ta rasa gun ajiye ki sai cikin bayi ke baki da wayo ne wai haka ne ran ke daɗe tabbas na gane kuskure na ina mai neman yafiyarki insha Allahu kuma ko bangaren jikina ma ba zai je ba ko wani bangare daga jikina ma ba zai je ba wannan ba bare ma kuma har ma wani ya je yau kuma aiki mai kyau za a yi miki da izinin Allah Godiya Minal ta mata hadda ma kyautar zobin azurfa ta karba ita kuma tana murmushi ta fice a ranta tana godewa Allah da Minal ma bata faɗa wa kowa ba. Yanda suka tsara haka komai ya ja kuma ya tabbata an ɗauko sarki amma kuma mu'as ya firgita da ganin ubansa dan kam kuka yake hadda sheka minal ke ta faman aikin rarrashi gashi bikin shi kuma gashi gaba ɗaya jikin shi ya riga da ya tsufa gashi kuma surfe masa baki gashi gemu ya masa yawa su ya yi mugun tsawo ya mummurɗe ya zama rub duk ilahirin jikinsa wari yake sannan duk ya biya ya yankwane sai ka ce ma ya shekara 150 ne a duniya alhali dattijon nan ko da ya auri mahaifiyar Mu'az ma shekarunsa goma sha bakwai ne a rayuwa yana da shekaru 27 ta yiwu kuma a lokacin ne ya suka sace shi saboda wani sirri da kunninsa ya ji ya masa da ya gigita duniyarsa don kurum da yawa waziri magana suka masa wannan mugun tarɗin. yanzu wannan muguntar ɗin wannan mugun tarnaƙi ɗin yanzu shekarunsa 60 kenan a duniya ya kama daidai amma gwara ma ɗan shekaru 200 da shi ya halaka ya raunana ƙafafuwansa ma baya iya ɗaga su daidai da kansa da kanshi ya ma mahaifin shi wanka yana kuka dattijon kan bai yi magana ba yana ganin addu'arsa ce ta karɓo asubar faris suka kai shi asibiti ya sha fama da bincike daga baya suka yanke shawarar fita da shi waje inda za su haɗa shi ma da malmo a cikin sirri don haka suka shiga neman biza yayin nan asibiti suka ci gaba da kula da shi haske kam idan ba na fitilar da baya son ganin nan ba kowanne ne to baya gani daga ya gani kuma jiri yake ji dawa suka yi masarautar kudu gudun zargi su waziri dam su waziri dama abincin kwana biyar kaɗai suke kai masa wani zubin ma abincin ya rube amma haka yake ce gudun ma kada yunwa ta hallaka shi tuni kuma idan ma ba allurar bacci suka sa masa ba ya daina shan abun da ke mantar da shi komai yanzu idan ma sun kawo sai ya zubar kurum don haka ma ba su san ma baya, sha ba sai kwana na hudu da suka je kai masa abinci hankalin maza ya tashi ya warwaro da gudu yake sanar da gimbiya rusau take a nan take kiran sarauniya da wurama a kan gigi sun gigice ko da aka gaya wa minan dawowa suka yi masarauta gudun ma dargi sai waziri dama abincin kwana biyar suke kai masa wani zubin ma abincin ma sai ya rube amma haka yake ce gudun ma kada yunwa ta hallaka shi tuni kuma idan ma ba alluran bacci suka sa mishi ba ya daina shan abin da ke mantar da shi komai yanzu idan sun kawo sai ya zubar kurum don haka ma ba su san ma baya nan ba sai kwana na hudu da suka je kai masa abinci hankalin maza gaba ɗaya ya tashi ya warwaro da gudu-gudu yake sanar da gimbiya rusau take a nan take kiran sarauniya da rama akan aikan sun gigice ko da aka gaya wa minar sai ta nuna ta fi su hauka cewa har da cewa ma za ta saka bokanta ya nema mata inda yake alhalin kuma ta ma san an soma masa ta ma sa an so mai masa addu'a bayan kwana ɗaya ta ce da su boka ya ce wasu ne suka ɗauke shi sun gansa sun gansu sanda ma suke shirin kai wa dattijon ma abinci amma ya tura musu kurciya har shi dattijon sun bar gari kenan har abada kuma babu mai neman su a danginsa wannan batu ya kwantar musu da hankali suka ƙara yadda da aminta da minal ɗari bisa ɗari suka ƙara amincewa da ita kuma suka tabbatar da cewa yarinyar tana da ƙoƙari kuma bokanta na aiki. hmm. ba girin girin ba dai ta yi mai sauran Nusaiba ta mayar da hankalinta sosai akan ya za ta ma raba minar ma da rayuwarta kwata-kwata don ma haka ma ta bai wa mai likimo guba akan ta sanya amma ranar da wata za ta yi girki ba ranar da ita za ta yi girki ba in ya so su huta da minar din so take yanzu mata a wuri takawa ta ga ƙarshen ayyukan da ke kanta masu tarin yawa yau dai minar abubuwa sun mata yawa yanzu za ta yi za ta fara tonon asirin su sarauniya shine damuwarta Ta saka wa dukkaninsu tsaronta saboda abubuwansu da ta sani amma shin menene ma shirinsu akan ta ita? Barin masarautar za ta yi na wucin gadin gaskiya. Tana kwance babu komai a jikinta sai bomb da kuma wata farar base. Jikin nan nata ta jika shi da turarukan kamshi masu rikitarwa. Tana lumshe idanuwanta tana tunano matsaloli da ke kanta sai jin saukar hannunsa ta yi a kan fuskarta yana shafa kuncinta a hankali bude idonta ce suka kura wa juna ido tana so ta baiwa takawa wahala amma bata san me zuciyarsa ke bata san me yasa zuciyarta ke karaya ba da zarar mata sanya idanta a nashi ƙara lumshe idanta ta ce ran takawa ya daɗe an shigo kenan murmushi ya sakar mata sannan ya zauna a gefen gado ya zaki san na zo bayan kin tasa tunani a gaba, kun ƙulla aure da shi. Murmushi ta yi, takawa muna da aiki babba a gaban mu fa, na daina jin ɗuriyar maganganun Sarauniya da ma kwata-kwata, in ma dai sun gano tarkon da na dana musu ko kuma ruwa ya ci aikan Ni na san ban isa ma ne baccin kirki a masarautar nan ba, idan su idan suna kaina, so suke yi ma su kashe ni. Murmushi mai ciwo ya kan ya ce, kin san me zai faru girgiza mata kanta ta yi alamar sai ta faɗa tun da haka ne za mu sayi tikiti na barin ƙasar nan zuwa dubai gobe bayan nan sai mu gudu mu je china daga nan dai mu juya zuwa london na kwana biyu haka ki huta brain ma ya dawo ya samu hutu daga can za mu riƙa sako musu bom ai murmushi ta sakar masa thomas yara na fa za su je saudiya gun abba na a can yake jin yake jinya kin sani can za su tura shi in ya so sai su ci gaba ma da school a can ɗin ko ya ke gani dan shiru tai na wasu lokuta kan ta ce ba ganin za su harbo jirgin idan ma ummi ba ta nan da yaran murmushi yayi shekara da shekaru idan zan yi tafiya ba a sanin ba a sanin alƙiblata indiya za su fara zuwa da dubai sai su wuce can ko ya ke gani murmushi tai kai ma kanka yana ja takawan salma ta faɗa cike da zolaya murmushi kurum yayi shi kuma kwata-kwata bai ma damu da abin da ta faɗa ba kawai hancin ta yi ja yana dariya su ummi da hidar suna soma barin ƙasar daga nan sai su takawa sai da ta je take gaya wa sarauniya za su je hutu dubai amma insha Allah daga can za ta kashe shi idan ma hakan bai samu ba za ta saka a mai kurciya ya ji baya son dawowa in ya so sai kurin ma sai kurin ya kasance babu wani safe ganin har a lokacin babu ɗuriyar tsohon sarki ya sanya ma suka ƙara yadda da ita sai jin daɗi suke ta ƙara ziga sarauniya a kan lallai fata tona asirin sarauniya da daurama lallai ta tona asirin sarauniya da daurama plan ɗinta kenan a yi hargitsi da tone-tone bayan ba sa nan su rage wa kansu aiki don kuwa ba za su dawo ba sai da tsohon sarki a tafiyar da su ma hadda mai likimo a ciki bayan ma da suka ɗebi tsaro Kai. To, plan ɗin su kenan za a fara tone-tone, ni kuma gaba ɗaya sai na ji ne a wargaje-wargaje. Saboda haka mun zo tsakiyar labarinmu. mu. Kun ce kusa da tsakiya ne? Oho, na manta. Kamar dai tsakiya ne ko? To, insha Allahu dai mu haɗu a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance. Gaskiya wannan labarin kan fato. duk sauri na faka nake bi hankali kuma saurin nema zai sa na ɗan yi ƙoƙari. To a dai ci gaba da haƙuri da mu kullum da koyaushe sai mu haɗa littafi na gaba don jinyar za ta kasance.